Me ake ji da munannun ayyukan da ake sa yara? Abin da ake nufi da kazamtaccen halin da ake saka yara aiki abubuwa hudu ne da yarjejeniya ta 182 ta yi magana a kansu da aka amince da su a shekarar 1999 daga haɗakan ƙungiyar kwadago a yayin zaman taron su na Geneva. Abubuwan hudun sun haɗa da nau'in bauta da ɗaukar yara su yi karuwanci da kuma ɗaukar yara a saka su a cikin haramtacciyar sana'a duka abin da doka ta yi hani sannan kuma a ƙarshe ayyukan akwai musgunawa da ke barazana ga lafiya da hankalin yaro waɗannan su ne ake kira ƙazamtaccen halin da ake saka yara aiki a yayin da a wani ƙauli ba a kiransa aikatar da yara idan yaron yana aiki ne don ya kama wa iyayensa su ɗan samu kuɗaɗe amma sai dai a girma ba a saka yanayin rayuwar yaron ba a cikin matsanancin hali wanda har zai shiga a cikin abubuwan da na zayyana a yarjejeniya ta 182. A kasar Nijar, wa'anne irin munannun ayyuka da ake sa yara ne aka fi samu? Kun sa a cikin jerin kazamtaccen ayyukan da ake saka yara a Nijar wanda ya shafe mu muka fi mayar da hankali a kansa shine ayyukan da ake saka yara a wajen ayyukan haƙar ma'adinai inda can ana saka yara aiki ne a cikin ramu suna daka ko farfasa duwatsu da kuma ɓangaren mayanka da ake amfani da yara suna ganin wadansu abubuwa a gaban idansu ana yayyanka dabbobi ga jini ko ina barkatai da dai sauransu. sana'a. bangaren barace-barace shi ma kansa ana ɗaukarsa a matsayin babban laifi. A ƙasar Nijar, wa'anne dokoki ne ke aiki a ka? Akwai dokokin shari'a da suke kula da waɗannan nau'i na saka yara aiki a Nijar. Akwai kundin ma'aikata wanda kundi ne da majalisar dokoki take amincewa da shi, inda take ƙayyade a cikin wani hali ake saka yara aiki. Sannan akwai dokar shari'a wanda dokoki ne da suke magana magana bisa duka wata musgunawa da ake wa yara sannan akwai wata doka da Nijar ta amince da ita bisa bauta amma yanzu duka abubuwan da aka hana doka ce take hukunta masu azabtar da yara.